الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين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 babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na alhamis wanda yau goma sha shida ga watan ramadan hijiran manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida jiya mun kammala suratul rahman sura ta hamsin da biyar kuma muka ɗan so mu shimfiɗa a kan sura ta hamsin da shida ita ce wato ainihin suratul waƙi'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iza waƙa'atul waƙi'a idan mai aukuwa ta auku laisa li waqa'atiha ba. babu wata rai da ta isa ta ta aukuwarta hafizatun rafi'a mai ɗaukakawa ce mai ƙasƙantarwa ce idan rujjatin arzu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa bussatin jibalu bassa kuma aka dandaki duwatsu wa? fakanat haba'an mumbasa suka zamo kura ce abin shekarwa kamar yadda muka yi bayani a jiya cewa suratul waqi'a ita ce sura ta arba'in da shida ta fuskan wahayi kunga yanzu a rubuce a jerin surori ita ce sura ta hamsin da shida kuma malaman addul ayu sun yi sabani a wajen adadin ayoyinta malaman kufa suka ce ayoyinta casa'in da shida ne malaman basara suka ce casa'in da bakwai a lokacin da malaman sham da makka da madina suka ce casa'in da tara kamar yadda ne mana bayani cewa babu wanda ya ƙara wani harafi a cikinsu ko ya rage sabani ne na wajen tsayawa ko wucewa wannan sura sura ce makiyya. kuma al'adan surori na makka shine gargaɗi da jan kunne da kuma tabbatar da faruwa alkiyama Allah subhanahu wata'ala sai ce idza waqa'atil waqi'a idza shartiyya ce kuma zarfiyya wato duk lokacin da aka sami fi'il sharf to akan jira jawabin sharf wato idan aka samu aiki na sharadi to za a ambaci amsarsa kamar da hausa ka ce wani idan ka ziyarce ni kaga ana jira a ji abin da za ka karusa to zan karrama ka kowa ne idan ka ci darabawa, to zan yi maka wata kyauta ta musamman galibi za a ambaci da shar kuma ambaci jawabuhu amma wani lokaci za a ambaci aikin amma ba ambatan amsa saboda dukkan tunaninka ya kai ya kawo a wajen nemo amsa kuma ita iza tana nuna abin da zai kasance nan gaba a lokacin da ita kuma ir tana nuna abin da an riga an yi shi to shi yasa a nan za mu an ambaci fi'ilin shart amma babu jawabin shart Allah ce idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku ita ce alkiyama alkur'ani ya zo da sunayen alkiyama sama da tamanin ita ce alhaka ita ce alkari'a ita ce alwaƙi'a duk ga sunan za ka dunga zana su ainihin a cikin alkur'ani domin duk wata sifar da aka ambata ko wani suna to ta sifantu da wannan abu kuma ambace ta alƙari'a mai ƙwanƙwasa alƙiyama za ta ƙwanƙwasa zukata sannan kuma za ta ƙwanƙwasa wato kunnuwa lokacin da aka yi busa alƙiyama to haka nan ɗan ambace ta alwaƙi'a wata take ainihin mai aukuwa to Allah subhanahu wataala yace idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku shine alkiyama ta tsaya alkiyama kala biyu ce akwai alkiyamatul kubra akwai alkiyamatul sughra akwai alkiyama babba akwai alkiyama karama alkiyama karama shine daukar ran dan adam man mata faqad qamat qiyamatuhu duk wanda ya rasu to shi ta fi alƙiyama ta tsaya me yasa aka ce ta tsaya saboda bai da ikon ƙara komai a cikin aikin lada abin da ya riga ya shi kenan an riga an gama to ita kuma alkubara ita ce wadda Allah zai tashi bayi ga baki ɗaya Allah ya tashe mu da imani to Allah subhanahu wata'ala sai ce laysa liwaqa'atiha kadiba babu wata rai wacce za ta iya ƙaryata aukuwarta a yanzu a duniya wasu sun ƙaryata alƙiyama da baki mata hazal abu in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alƙiyamar da kuke ta faɗa kuke ta faɗa idan gaskiya ne to ku faɗa mana yaushe ne Allah ce bal kazzabu bis sa'a ba haka lamari yake ba sun ƙaryata da tashin alƙiyama wanda duk bai imani da Allah ba to bai yi imani da tashin alkiyama ba to saboda musakankance da alkiyama shi sa Allah ke ta yawan maimaita mana ita kuma a cikin alkur'ani zaka ga cewa daga cikin rukunnan imanin nan guda shida to an fi yawan maimaita al'imanu billahi wal yawmil akhir ذلك يوأض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم ذلكم يوأض به man kana yu'minu billahi wal yawmil هكذا الله يدعى Allah yana دومين إيماني domin imani da Allah da ranar lahira to shine babban sikuriti a wajen nan adam kullun kana tunanin Allah Allah yana gani na duk abin da nake sannan kuma akwai wata rana ta ƙarshe wadda a rannan ne duk ayyukan da ne a duniya za a fayyace su a fito da su kowa ya gare su to kaga ba za ka so a ce an ga munanan ayyuka tare da kai ba to wannan yake sa da yawa Allah ke ta yawan maimaita imani da shi da kuma ranar lahira kun ga lokacin da hadisin jibril hadisin sai na umar ya ce akhbirni anil iman sai ce an na billahi wa mana malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to shi sa Allah yake yawan ambatanta to idan mutane sun karyata ko bilisanin hal ko bilisanin maqali yanzu a rayuwar duniya dan akwai wanda yake ganin kwata kwata alƙiyamar na kawai hira ce ake sai abin takaici wasu suna da awar musulunci amma wallahi sai kaje sun yi kasassaɓa sun faɗi kalmar da take nuna shakkun alƙiyama wani ya zubilla to in ma mutum ya ta a duniya to idan ta zo kwatsam ba wanda ya kuma ya ta lokacin za a ga dahir Allah subhanahu Ta'ala sai sai batun rafi'a malamai sun yi ma wannan gaba fassara biyu ko dai batun ita alƙiyama ta kira mutane da murya ƙasa-ƙasa ta yadda na kusa zai ji rafi'a sannan ta tsaga murya ta yi kuwa a yi imani da ita ga na nesa wanda shi ta ɗaga sauti zai ji ma'ana duk wani saƙo da zai nuna maka gaskiyar alƙiyama ya je maka ba wanda zai ce saƙon Allah da manzo ba su je masa ba sai dai taurin wurin kansa da bijirewarsa ta sa yi watsi da su to wasu suka ce wannan shi ne ma'anarta amma ma'anar su fi shahara Shi shine khatibatun alƙiyama mai ɗaukaka waɗansu mutane ce a afwan khatibatun mai yin ƙasa da wasu mutane ne kuma rafi'a mai ɗaukaka wasu ne waɗanne mutane za a ɗaukaka wanne ne za a ƙasanta kuma dama a cikin sautul isra Allah ke cewa unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd sai ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila yace ka duba yadda rayuwar duniya take yadda muka ɗaukaka wasu akan wasu kuma dole ka yadda wani ɗanka ne kai ka haife shi amma Allah sai ya ɗaukaka shi sama da kai fintinkau kuma dole ka sallama ko dai kai ka haife shi ka sa shi makaranta ka koya masa kana ka koya masa to ka biya kuɗi kai waye to sai ka ga cewa Allah ya ɗaukaka shi ta fuskan wannan ilimin fincin kau wani ma ilimin da ya tashi ya samu ana yi a gidan nasu a shi Allah zai fifita shi akan babansa ila babansa mahaddacin alkur'ani ne ana ramma ne mai darasu ne sai ya zo ya haddace alƙur'anin kuma ya fi babansa fice ta fuskan alƙur'ani wani babansa malamin tsoro ne malamin fikihu sai ya zamo ya yi karatun da ainihin ya fi na ma'aikin kuma ya fi ma'aikin na tsayin fice haka ne ko ba haka ba ne wani ɗan kasuwa ne yaron wani shi ne zai ba shi umarni je kasan dawo can ɗauki can can amma a kwana a tashi sai wannan yaron ɗan kasuwan sai ya zama Allah ya ba shi kuɗi ninkin ba ninki na mai gidan nasa wannan ba za ka iya lissafawa ba akwai lokacin da ainihin aka nuna hoton wani gwamna daga cikin gwamnonin ƙasar nan lokacin da yake yaron wani ciyaman na san irin sun kusan tsohon hoto ne shi ciyaman ɗin shi ne mai gidan wannan wanda ya zama gwamna daga baya yana dilin da shi a lokacin da yake siya man aike shi sai ya kwabe shi can wani tudu wani gangare sai ga yaron siya man ya zama gwamnan mai wannan yake nuna maka cewa aiki ne na Allah in aikin dan adam ne shi siya man zai fara zama gwamnan kuma shi bai gwamnan ba a jihar to wannan zai nuna maka ɗaukaka a hannun Allah take subhanahu wa ta'ala to shi sa Allah ke cewa umdur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka duba yadda muka fifita sashen mutane akan sashi a rayuwar duniya sai ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila amma ita alƙiyama ita ce ta fi girman matsayai kuma ta fi girma na fifiko da samun daraja Allah ka saka masu a cikin wanda kake darattawa to saboda haka Allah ya ce khafidatun mai yin ƙasa da wasu ne rafi'a kuma mai ɗaukaka wasu ne to su wane ne suke samun ɗaukaka kuma su wane ne ake yin ƙasa da su tabbas akwai nusus da suka nuna dalilan da Allah subhanahu wata'ala yakan ɗaukaka bayansa ko a cikin ƙur'ani ko a cikin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga Allah na ta na illahu allazina amanu minkum wallazina ilma darajat Allah subhanahu wata'ala yana ɗaukaka masu imani wanda aka ba su ilimi Allah yana ɗaukaka su da darajoji shi kam ilimi ba sai an je lahira ba tun a duniya ilimi in dai ilimi ne ko na sana'a ne ka kware a cikinsa to za ka zamo kayi fice ka samu matsayi a wannan ilimin da Allah ya baka ballantana kuma a zo ga ainihin ilimin addini wanda dama ainihin shi ne ƙololuwa to saboda haka Allah kita ya fa illahu alladhina amanu minkum wal ladina utul daraja, a anan duk lokacin da kaji Allah ya amince fallan ilimi a Qur'ani to kada ka tafi tunanin wani ilimi ba na addini ba domin shi Allah subhanahu wataala ilimin addini to ne ilimi a wajensa to Allah subhanahu wataala yake cewa wato yana ɗaukaka masu imani masu ilimi Allah yana ɗaukaka su da darajoji wa yau matakumu sa’atu yi kusimul mujirimu na ma na bitu ghairu sa’a ka zalika kami rufakun wa ƙarin labina ƙutul ilma wal imana na ƙadar labittun fi kitabin lahi ila yau mulba’a ha za yau mulba’a wa lakin na kunkuntun na talamun Allah subhanahu wata’ala yake ta ranar da za a tada alƙiyama yi kusimul mujirimu da masu manyan laifuka za su yi rantsuwa gaban Allah su ce ma da bi so sa'a su fa duniyan nan fa kawai wani ɗan taƙi ne kit ba su yi wani zama haka za a ce ma su yi wani aiki ba wani ɗan abu ne da wasu ‘yan mintuna Allah ce ka za ka ufa kowane haka suka kasance ana karkatar da su to ta Allah ya matsayin masu imani masu ilimi wa qala alladhina utul ilma imana wanda Allah ya ba su ilimi da imani na su ce laqad labistum fi kitabillahi kada ku manta kun yi zama a duniya gwargwadon yadda Allah ya rubuta muku a filin mafuz wani shekara talatin wani arba'in wani hamsin wani ma ɗari wani ya hau da ɗari wannan abin da Allah ɗaya mu kowa sai da ya cike shi tif tif saboda haka ba wai magana ba ce ta ɗan takaitaccen zama wanda ba ku samu ko kinsa ko ka yi bauta ga Allah ba to saboda haka kenan ilimin addini da imani suna daga cikin dalilan da Allah ke ɗaukaka ɗan adam gobe alƙiyama ko da kuwa a duniya mai ƙaramin matsayi ne ko da a ce mutane suna ganin shi ƙasƙantacce ainihin a rayuwar duniya ya inganta a hadisi cewa rubba ash'afa aghbara madfu'un anil abwa law aqsama ala Allah la afarahu akwai mutumin da zaka ganshi a duniya ba bakin komai ba kasantacce maran matsayi wani ma in ka ganshi ana tarwata ce kai malam ba abinci ake ci ba ma'ana shi yanzu abinci ya kawo shi kaga wannan shine karshen rini da za a yi wa mutum cewa idan ya ga taro ya zo shi kawai abinci ne ya kawo shi to ma'aiki alaihi salam ta akwai irin waɗannan mutanen a duniya ka gan shi ba a bakin komai ba amma da zai yi rantsuwa da zai yi wa Allah bashin rantsuwa to Allah sai ya barranta da shi ba zai kuyi shi ba ma'ana da zai yi rantsuwa ya ce Allah zai yi kaza to Allah ko zai yi wannan kaza ne. yadda Allah ba zai kuyi shi ba sakamakon mai matsayin da Allah su wata ana ya bashi muna ganewa ko to saboda haka malamai suka ce daga cikin dalilan samun daraja gobe alkiyama akwai kaskantar da kai ga Allah da rashin girman kai man tawaba Alillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya rusuna ma Allah ya nuna shi ba kowa bane to Allah ko zai ɗaukaka shi Allah ya tsani girman kai da nuna ba wanda ya isa wannan ko da ana ganin sifa ce ta girma to a wajen Allah sifa ce ta kasance shi yasa lokacin da ma'aiki alaihi salam yake cewa al-mutakabbiruna la yadkhuluna al-janna masu girman kai ba za su shiga aljanna ba wani sahabi abu ya tsaya masa a ya ma'aikin Allah mu fa muna so mu gan mu kwaskwas mu wanke kayan mu mu goge ta kalma masu laƙalli. mu ma mashigo a cikin masu girman kai sai manzo alaihi ya ya da ƙa'ida. sai sai al-kibru batarul wa gamtun nas girman kai shine watsi da gaskiya da kuma wulaƙanta mutane kan nuna mutane ba da daraja to Allah ya tsani wannan abu mai alaihi salam ya tsani wannan abin shi yasa ya zo a wani hadisi mutanen da suka nuna girman kai da ainihin kafafa to Allah ya kan tashe su yadda ka san tururuwai ko kiyasai gobe da kyan mutane su tattake su yadda kuka nuna mutane ba komai ba to ku kuma za a nuna cewa ku ne ba komai ba wal iyazu billahi na sallallahu salamatu wa sallam to shi yasa mai kan islamu duk da matsayin da Allah ya bashi dole ka yarda cewa manzo Allah ya kowa matsayi to amma manzo alaihi salam bai yadda ya amfani da wannan matsayi a wajen nuna ‘yan adam ba su yi ba bal akwai lokacin da wani abu ya faru ba zai iya tuna asalin iskar ba wani mutum ne dai manzo Allah ya ce a shigo da shi to manzo Allah Allah ya bashi wani irin kwalkini manzo Allah ba wai shan kudu yake ba to amma kwalkinin sa ya wuce da kake zato Abdullahi bin Amr ya ce tun da na musulunta ban taba tuka ido da manzo Allah sallallahu ba har na koma ainihin ga Allah har ya koma ga Allah ma'ana saboda kwarjininsa to sai aka shigo da wannan mutum wajen manzo alaihi salam sai yake ta karkarwa sai manzo Allah yake cewa hawwin ala nafsik yace ka sauƙaƙa ma kanka ni fa ban kasance ba face dan wata mata allati ta'kul qalil wadda tana cin kilishi ma'ana kilishi gama garin abinci ne a wajen larabawa ka san akwai abincin da za ka ce sai yan ajin kalla akwai kuma na gama gari to shi cin kilishi kowa da kowa zai ci to sai manzo Allah ke ta ka kwantar da hankalinka ni dan wata mata ce wadda tana cin kilishi ma'ana mahaifiyata ta kasance tana cin abin da kowa yake ci kaga wannan tawazu ne na ma'aiki alayhi salatu wassalam akwai lokacin da manzo Allah ya yi umara ko aikin hajji ina zaton ah, hajjin ban kwana ce to akwai al'adar larabawa sai su wani mazubi ina jin kila matasa sun san sanhuna sanho dai ba kowa ya san sanho ba to mazubi ne suke yi na fata kamar sanho wasu ma sai su yi rami masu wadata ke nan kofa gida sai a yi rami to sai a shafe shi sai a sami fata jema mai fata sai a layyace wannan ramin wato kamar a yi tayilin ɗin wannan ramin da fata to sai a cika da ruwa sai a zo a zuba Da dabino da kuma inabi to idan suka haɗu za su zama kamar wani jus ne aka yi to yana daga cikin abin da karimcin da masu kuɗi laraba suke yi idan an yi baƙi to sai a sa kofi kowa ya dinga ɗiba yana sha to manzo alaihi ya zo a wannan wuri sai shi mai wurin yana ganin ki alaihi salam sai ya sai ya shiga gida sai ya je ya nasa na shi mai gidan na musamman ya kawo manzo alaihi salam sai ce a'a ya ce wannan zai sha ma'ana Dan ya nuna shi bai fi kowa ba sai ya sha wanda sauran mutane suke sha wannan zai nuna maka duk wani matsayi na ilimi ko matsayi na sarauta ko na kuɗi ko na menene ka yadda matsayi ne Allah ya baka amma kada ka wulaƙanta kowa akan wannan domin kyauta ce ta Allah subhanahu wataala Allah ya datar da mu to saboda haka sai Allah ya ce khafidatun rafi'a alkiyama mai ɗaukakawa ce kuma mai ƙasƙantarwa ce ma'ana wasu za ga su ƙasƙantattu kuma sai ga Allah ya ɗaga su wasu sun ɗaukaka Allah ya kasa da su wasu kuma Allah ya ba su biyan su zama ɗaukakakku a duniya kuma Allah ya ɗauka su a lahira hmm. annabi Sulaiman annabi Dawud sarakuna ne masu kasaita amma kuma annabawan Allah subhanahu wata'ala wannan matsayin nasu bai kau da su daga su bayin Allah bane bai sa ainihin sun yi ɗagawa ko wani abu mai suna kama kare a rayuwa babu wannan a cikin sirarsu to saboda haka Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan sifa ta alƙiyama sai ce idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin ayoyi da yawa wannan ƙasa da muke ciki za a girgiza ta Allah subhanahu wata'ala yake cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha idan aka girgiza ƙasa aka jiddiga ta girgizawa ba ta wasa ba kuma ƙasa ta fitar da dukkan abin da yake nauyi a cikin ta. wasu malamai suka ce asalaha shine yan adam da aka binne duk wani wanda aka binne za ka iya samun kabari ɗaya Allah shi san ɗaruruwan da aka binne saboda shuɗewar shekaru wuri ya zamo makabarta ce wata rana ya zamo gari wani lokaci garin ya zama kufai ya sake dawowa makabarta haka dai Allah yanzu shi ya san suwa ya a nan da muke zaune wanda aka binne ɗaruruwan shekaru Allah shi kaɗai sani to Allah sai ki tawa wa arzu ardu asqalaha ƙasa ta fitar da nauye-nauyenta wasu malamai suka ce ‘yan adam duk za ta tambudin su ke ɗaya kowa ya fito wasu suka ce a'a duk ma abin da ƙasa ta haɗiya, ko menene su sai ta waje da shi sai ta zama tsiran ta yadda Allah subhanahu wataala ya halice ta to dan adam da kansa wa qala lil insanu ma laha dan adam ce kai me ya samu ƙasa yau abin da bai taɓa gani ba shi ma an wo tambudin ya waje kuma ya ga abubuwa da baya da zai ga an waje da su to haka Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim yace ya ku mutane ku ji tsoron ku. domin girgizan alkiyama abu ne mai girman gaske ma'ana duk da kake ganin ƙasa ba ta motsi Allah ya kafe ta da duwatsu to a ran nan Allah ya sheke duwatsu sun tafi watarar dibala tahsabuha jamidatan wahiyya tamurru marra sahaba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa to saboda haka Allah yake cewa ainihin shine idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa bussatil jibalu bassa aka dandake duwatsu dandakewa wa yas'alunaka anil jibali فقل ينصفها ربي نصفا Allah yake cewa ma'aiki alaihi salam suna tambayar ka dangane da duwatsu suna ganin gima-giman duwatsu makka gari ne mai yawan duwatsu ko yanzu da aka sassake mafi yawa aka yi tiles aka yi kwanta aka yi waye to har yanzu dai za ga makka gari ne mai duwatsu da yawa to sai suke tambaya ka yanzu wannan duwatsu ya Allah zai yi da su sai Allah ce faƙuli yansifu harun bi ka ce da su Allah zai nike su ya sheke su wato zama yadda ka san kura haka za a tafi da su eh, yansifu harun bi nasfa fa yazaruha qa'an safsafa sai ka ga ƙasa ga ta nan fetal babu komai na tara fiya yi wajen wala amta ba za ka ga ainihin wani kwari ko tudu ba haka Allah subhanahu wata'ala zai yi wa ƙasa a wata ari ke cewa wa ya a abin da yake cewa wa yawma watar da tan jamidatan wa hiya tamurru marra Za ka ga duwatsu kana ganin sa a duniya wani abu tandararre wani abu mai karfi amma sai ka ga yadda ka san jimarai ana taucewa da shi to kai ka san idan ka ga dutse kamar jimarai to kuma ya canza ke mm. Allah ka da mu to saboda ta sai ki tawa bustatil jibalu basta wato kuma za a ainihin dandake duwatsu dandakewa a cikin suratul muzammil yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kafiban mahina wannan da duwatsu da ƙasa za su dunga girgiza sai ya zama duwatsu su zama yanda ka sanya shi tilan a ce an nike yashi an nike shi an tankade to haka za ga ainihin Allah subhanahu wata'ala ya mayar da ainihin duwatsu to sai ke ta fa kana taba'an mumbasa saboda ka duwatsun nan suka zamo yadda ka san wata kura wanda ainihin aka shekar da ita ma'ana aikin su ya riga ya kare dama an wanzar da su a duniya domin su kafe kasa to ita ma kasan lokacin ta ya zo ƙarshe za a canza wata da ita ma'ana wata za a kawo a mamadinta to shi ke na abin da ya kafe da shi ma nasa aikin ya zo ƙarshe to Allah subhanahu wata'ala sai yake eh, na'am mhm. to anan a farko yake cewa a suratul waqi'a yake cewa suratul waqi'a makkiya sura ce ta makka wa hiya sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una aya wato ita aya 96 ce ko da bakwai ko da tara kamar yadda muka yi bayani yace wa mawdu'a har ra'isi babban abin da take tattaunawa akai shine al shine tashin al-qiyama wa taqsimun nasi li maratibihim kuma za ta kakkasa mutane a bisa matsayinsu yawmar qiyama ranar tashin al-qiyama sai ce wa qira'atuha kullu layla karanta ta a kowane dare tamfil faqa yana kawar da talauci da fatara li qawli bil mas'ud saboda fal abdullah dan mas'ud yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji ma'aiki tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi ya kudu yana cewa man ƙara suratul waqi'a wanda duk ya karanta suratul waqi'a kulla laila a kowane dare lam tusibhu faqatun abada babu wata fatara ko talauci da zai same shi har abada to sai dai wannan hadisi malamai sun ce mai rauni ne hadisi ne gaskiya mai rauni asalin kissa shine akwai lokacin Abdullahi dan Mas'ud yana kan gadonsa na ajali to sai sai na Usman ibn Affan Allah ya kara masa yada ya zo ziyararsa a wani ƙaunin wasu suke cewa akwai 'yan kuɗaɗensa da aka yi jinkirin bashi ba a bashi ba wasu kuma suka fi a kawai da ya karimci da sai da usman ya so ya masa to da ya zo yake tambaya sai ke cewa me kake bukata ce shi ba abin da yake bukata sai dai rahamar Allah Ya ce to me kake jin tsoro ke rai fuka na nake jin tsoro sai ce to kana so mu baka kuɗi a kawo maka dukiya yace ba ni da bukatar ta sai ce to ƴaƴanka fa domin an ce ƴaƴanka kusan mafiya mata da sai ce ƴaƴanka mata fa sai ce ai ba na ji masu tsoron talauci to sai karanta wani hadisi cewa mai da salam ya faɗa musu cewa wanda ya karanta suratul waqi'a duk dare to talauci ba zai faru gare shi ba to amma dai malaman hadisi da suka san hadisi sun ce gaskiya hadisi ne mai rauni amma da wani zai ce to kuma raunin da ya dan taba ku Allah ya samu dace bismillahir rahmanir rahim yace idza waqa'atil waqi'a yace kamatil qiyama idan alqiyama ta tsaya laysa liwaqatiha kadhiba shine yace nafsun kadhiba babu wata rai mai karye karyata aukuwarta bi an tantiyaha shine a kore ta kama na fata fi duniya kaman yadda aka kore abun a duniya hafizatul rafi'a ai hiya muzhiratun li khafd aqwamin ita alkiyama mai bayyana ƙasa da wa'insu mutane ne shine yace bi dukhulihim an-nar sai da za a shigar da su wuta wal iyad billah wa li raf'i raf'i akharin hum mai bayyana ɗaukaka wa'insu ne bi dukhulihim al-janna ta hanyar yadda za su shiga aljanna yace idza rujjatil ardu rajja yace hurrikat harakatan shadida idan aka motsa ƙasa motsi mai tsanani wa busfatul jibal basta yace futtitat ya zama an dandake duwatsu fakanat haba'an yace gobaran duwatsu suka zamo kura mun basta yace muntashira wanda yake daidaita ko ina sai yace wa idza asaniya badalun min al-ula mu ga cewa idza waqa'at al-waqi'a za ka ce idza to shine mai tafsiri yake ta ita iza ta biyu canjin waccan idza ce ta farko to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kuntum azwajan salasa, فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الله سبحانه وتعالى يسير wa kuntum azwajan salasa ranar tashin alkiyama kun kasance dangogi uku fa ashabul maimana to akwai ma'abuta dama ma ashabul maimana suwa ne ne ma'abuta dama wa ashabul mash'ama akwai ma'abuta hagu wal iyad billah ma ashabul mash'ama suwane ne ma'abota hagu ko kuma shi'umci ya ce wa sabiƙo na sabiƙo wanda suka yi fintinkau fintinkau Allah ya ce ula'ikal muqarrabun wa'annan su ne makusata fi jannatin na'im suna cikin wa'ansu aljannatai na ni'ima sunnatun min al-awwalin kuma da yawa da yawa ne daga cikin jama'a farko wa kalilun min al-akhirin kuma kaɗan ne daga cikin na ƙarshe. Ta wannan ayoyi sun kasa mana irin yadda mutane za su kasance gobe alƙiyama Shi sa malamai suka ce wannan kashi ukun su ne yadda za a kasance farfajiyar alkiyama babu na hudu. Allah ce wa kuntum azuwajen Salasa kun kasance dangogi uku. azwaj wani lokaci akan yi amfani da ita akan wato al-muqabil wa muqabiluhu a ce sanyi da zafi tsawo da gajarta fari da baki yalwa da kishiyarta lafiya da ainihin kishiyarta to wannan akan ce da su wato ainihin azwaj to amma kuma ana amfani da azwaj akan dangogin abubuwa daban-daban ba wai biyu ba kun ganin an ce azwaja kuma talata kamar da Allah ta ushurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun kaga ushurul ladina zalamu ana maganan cewa wato kutara, wanda suke wato ainihin azzalumai macuta mazalunta bayan Allah wa azwajahum nan ba wai matansu na aure ake nufi ba kalolinsu iri-irin su ƴan ajinsu su ake magana, wa ma kanu ya da abin da suke mako ma da bayan Allah. To saboda haka shi ne ake nufi a nan hukuntum wajen salasa. Za mu ga yanzu a nan an jero mana su uku, kuma ƙarshen surar za a ambaci dangogi uku a wajen fitar rai. amma in ka na minal muƙarrabi farauhun وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم هذا نما أنبتي من سوءكو وتم ماذا أنبتا من سوءكو akwai abin da Allah ambata a cikin sotu fatir wasu sun ruskar da shi da wannan kashe-kashen inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambacewa ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات بإذن الله وسكا سي wannan din suna cikin wancan lissafin duk da duk da cewa wani sabani wanda lokacin da muka yi tafsirin ayoyin marigamin riga shi domin wasu sun ce da muqtasid da sabiqun a cikin musulmi ake magana da baki daya shi zalimin da nafsihi wanda yana kan hanya kuma sai a dan ratsi a dan shagon da wani lokaci kuma sai a dan dawo wannan ya zama zalimin da nafsihi farillan wasu wasu a dan digirgire da su wasu kuma a yi to shine zalimin nafsi haka wasu malamai suka fassara muqtasid shi kuma wanda yayi farillai tip tip amma baya la filo. zai yi ramadan ba irin fitu shawwal ba litinin da alhamis ba a yamur biyu ba kowane azumi wannan arfadu duk wannan ba yayi na filfilin nan kafin zuhur bayan ta bayan magariba bayan isha duk wannan ba yayi zakka ita kadai yake baya sadaka to wasu ka ce wannan sune muqtasib ala kulli halin dai mun yi tafsirin sa a baya to nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kuntum azwajan salasa ko kasance dangogi uku fa ashabul maimana to akwai ma'abota dama wasu malaman tafsiri suka ce na daman nan su ne wasu bayi na musamman da Allah ya halitta ya zuba su a daman al'arshi wasu malaman tafsiri sun ambata wannan to amma abinda mafi yawan malaman tafsiri suka ambata suka ce su ne wanda za a ba su littattafansu a hannun dama fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa isa ban isaban yasira fa amma man utiya kitabahu biya mini, fa kulo ha ta biya. saboda haka wa amma man utiya kitabahu bi biya to haka Allah subhanahu wataala ya zana su wato za a ba su littafi a hannun dama wato ita alƙiyama matsayi matsayi ne su da za mu gani a sami kuna sami kunu su an wuce wannan ajin eh su da an zo kawai sai dai a ce a wuce to su kuma asabul maimana su ne wanda za su ce ha umukar biya. ya ci jarabawa ya samu distanshi bai ta nuna wa ɗalibai wane duba wane duba na samu distanshi haka ba zai ɓoye ba wanda ya kuma ya sai sai ce malam ne ya cuce shi ko sai ya ɓoye ka bai so a gani Allah kiyaye to Allah subhanahu wataala ce fa ashabul maimana akwai yan hannun dama ma ashabul maimana suwa ne ne na hannun dama kuma wata irin darattawa ce Allah subhanahu wata'ala zai musu wannan ma din istifhamiyya ce li ta'zimi makanatihim domin girmama matsayinsu nan za ku ga yadda aka jero su ba a bisa matsayin daraja ba ne a jeren da aka ambace su sunayen to amma idan an zo tafsiri to shine za a jera su a matsayin darajoji sai aka ce wa ashabul mash'ama akwai ma'abuta shi'umci ko ma'abuta hannun haguwar wal iyazu billah wa amma man utiya kitabahu a dhahri فسوف يدعو ثبورا ويصلى صعيرا هذا الله أجارنا أقوي ولذا أباس للتافن سوء وراء ظهره أبايا باينسا وثم لم يفكتي لما هننسا زائما أتكين a أفتحد da shi a baya dan ka masa littafin dan an ce wara a zahari bayan bayansa wasu suka ce kan za a murde a juya shi baya hannunsa na hagu ya Allah ya tsare mu subhanahu to Allah yake cewa wa ashabul mash'ama kuma akwai ma'abota hagu ma ashabul mash'ama suwa ne ne ma'abota hagu wani irin tasko za su haɗu da shi a azan Allahu a jarana sai Allah ya ce wa sabiquna sabiqun wasu malaman tafsir suka ce as-sabiquna na farko mubtada ne as-sabiqun na biyu kuma shine khabar sai ya zama takadirin wasabiquna fil khairati duniya ko hum wasabiquna fil ajri fil akhirah wanda suka zamo masu rige-rige a wajen ayyukan alkhairi a duniya to kuma su ne suke tsere wa ta'a ranar alkiyama sai kowa fintinkau wannan yake nuna mana ne ya kai bawon Allah da kasanciwon kanka kada ka yadda ka zama kuran baya a wajen bin Allah duk abin da aka ce bin Allah ne yi kokari ka zama cikin ɗin sahun gaba Allah da ya zano annabawa total anbiya ta daga cikin surar da Allah ya zero annabawa mafi yawa in ka girga za ga annabawa goma sha shida Allah ya ambata suratul an'am ce kadai ta fi yawan annabawa don an jiro sha takwas a jere to an biya annaba goma sha shida aka zero shi ya samu aka sa suna suratul anbiya dai kin banda al'am ba wata ta kunshi adadin annabawa sha shida sai ita to a ciki da Allah ya zero annaba wannan ya je karshe sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati sun kasance suna rige-rige a wajen ayyukan alkhairi wa yad'una na ragaban wa rahaba kuma suna bautata mana suna kwaɗayin ni'imanmu da jin kanmu kuma suna jin tsoron azabanmu wannan shi ne addinin da ma'aikin al mai ya zo mana da shi Aljam'u jamu bainar ragabati war rahaba ba wa haɗa tsakanin kwaɗayin jin kan Allah da rahamar Allah da kuma jin tsoron azabarsa akwai bargurbin addini da zaka dan ce wai ubudullaha la tama'an fi jannati wala khawfan min narihi wai ka bauta ma Allah ba dan kana kwaɗayin ta ba ba don kana jin tsoron wutarsa ba to wannan addini ne na wajen musulunci ba cikin musulunci ba saboda wanda ya zo mana da musuluncin sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'insa Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu da kaminan na. manzon Allah kenan wanda ko daga bacci ka tashi kasan aljanna ne kuma shi ne shugaban yan aljanna amma ke cewa Allah ina roƙonka aljanna ina neman tsarin ka daga wuta sannan lokacin da wancan ba kawai zo ya same shi sai ya ma'aikin Allah kai idan kai sallah sai kai ta wani kuskus kuskus haka ma'azu ya ta wani kuskus ni ban san me kuke ba ni kawai da na gama sallah sai ce Allah ka bani aljanna ka zai san tare daga wuta sai manzo Allah ya ce haula hano dandin mu ba kuskusin duk bai wuce wannan ba da muke roko mu roƙi tsarin Allah daga wuta shi kenan magana kenan to zai ce wai shi na wani addini wai ba don tsoron wuta ba ba don kwaɗayin aljanna ba wannan ba addini da manzo Allah zo da shi ba ne. to Allah yake cewa wasabiquna sabiqun marigaya marigaya masu musabaga yan gaba gaba dai a wajen Allah bayan Allah ina maimaita mana duk alherin da za ka iya yi ƙoƙari ka zamo a cikin 'yan kan gaba yanzu ku duba sahun gaba Allah yake maza da ke cewa inna Allah wa mala'ikatahu salluna ala as awwal ko ala as awwal Allah da mala'iku suna yin salati ga 'yan sahun gaba a sallah a kullum sannan wani hadisi ya ce mutane ba za su wuce suna jinkirta daga sahun gaba ba kullum ba sai Allah sai ya maida su baya wannan ba wai ma ka dinga fashin jam'i ba a ce kai jiddin kai ne kurar baya to a cikin lamurran kama za ka zama kurar baya wa yake so zama kurar baya ba wanda yake son wannan to annabawa kullum rige-rige suke a wajen aikin alkhairi wata rana manzo alayhi salam ana zaune a madrasarsa sai ya ce wa yawa ya gari yau yana azumi sai na bakar ya ce ne ya ce wa ya je yan marar lafiya a yau sai na bakar ya ce ne ya ce wa ya raka gawa a yau sai na bakar ya ce ne manzo Allah ya zana abubuwa da alheri sai ce to wannan ba za su haɗu a wajen mutum ba Ba sai Allah shigar da shi aljanna ma'ana ayyuka kala biyu ne akwai na kuɗi akwai wanda yake na jiki na kuɗi in baka da kuɗi to shi ke nan ka ƙudurta kyakkyawan niyya ka ji a ranka Allah in ka ba ni dukiya irin ta wani to zan yi alheri irin na wani kuma da gaske kake to a nan a basic salary kai ma za ka samu daidai da shi wanda yake mai kuɗin banda allowances yau akwai basic salary akwai allowances shi wanda ya riga ya bayar to akwai alawansu to kai kuma mai kyakkyawan niyya tunda baka riga kai ba to za a ka beje. to mai kamanta ba kamanta komai ba wannan yana nuna maka wato matsayin kyakkyawan niyya ran kai ya ji ba daɗi ana ta ciyarwa a cikin maza kai baka da kuɗi kaga wani yana ta da buhuna yana ciyarwa shinkafa ne masara suga kuɗi kaya taimakon bayan Allah ka ce kai Allah nima in ka bani dukiya irin tawani, to Allah nima zan yi irin nasa da kyakkyawan niyya to Allah zai baka lada manzo Allah ce fahuma fil ajri sawa hmm. daidai suke alada da wanda ya da wanda mai kyawun niyya ma'ana dai kullum ka zamo yan kan gaba in dai harka ce ta bin Allah to kada a barka a baya in wasu sun wuce ka to yi kokari kai ma ka wuce wasu abin da yake abin tir a ce kullum kai ne ku da baya yanzu wallahi wani zai yi wahala a ce a wuni ya samu raka'a tif tare da liman sallolin nan biyar a ce ya sami tif tare da liman bai san wannan a rayuwarsa ba ran da ya ci nasara sosai a ce ya samu raka'a biyu to ran da sai jinjina kuma ba wani aiki yake bai na gina na shirin ta kila ma yana latsa-latsan wayarsa kila ma yana kalle kalle abubuwan da ba muhimmanci a wajen kallon su to in dai muna so mu zamo yan kan gaba-gaba a lahira to mu zamo yan kan gaba-gaba a wajen alheri. Allah ka suka mu a cikin su to Allah ke cewa wasabiquna sabiqun sai ce ula'ikal muqarrabun babban magana waɗannan su ne na kusa-kusa su ne mafiya kusa ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar dukkan daraja da zai bayar kun san ku so ne almuqarrabun mun sha kawo muku misali na karin magana da ake cewa hasanatul abarari sayyi'atul muqarrabin shi muƙarrab shi yafi kowa tsantseni duniyar gatanan ta zo falla falla amma sai ya tsaya a tsanaki ce to anya ku daidai ne ba rashin daidai a ciki anya ku idan aka ci za a tsira a wajen Allah na tabbaka muku misali cewa yadda misalin al-muqarrab yake da wanda yake ainihin albar shine kamar mutane biyu da za su zo a masallacin nan misali a ce ka zo da 'yan naira dubu guda biyu sababbi na ka ba kari da ka zo ka zauna gina kai na fida ko kai karatun alkur'ani sai ka manta su da ka fita ka shafa a ka sai ka ji babu naira dubu biyu sai kai sauri ka dawo to da ka dawo sai ka ga naira dubu hudu sababbi kuma inda ka zauna kuma kai ka tabbatar da ka ne to ya za a yi shi wanda yake albarku. sai ce to ni dai dama tawa biyu ce na ɗauki biyu na yi gaba sai ya aje biyun ba zai taɓa ba to shi almuƙarrabu idan ya zo ya duba ya duba to ni dai na san tawa biyu ce amma ban riƙe lambobinsu ba kada in ɗauki wacce ba asalin tawa ba ce na haƙura sai juya ya kusa ba zai taɓa kore ba mu ma duk su ne ko ta zai mutum ai ina tabbatar da cewa kana ganin hudun sai ka ce Allah ya ba ƙarshe eh. eh. wani ce ai akwai wani masoyin aljani da yake honsa to shi ne ya ƙara masa wannan biyu to shi aljanin injin kuɗi gare shi ko kuwa na wasu ne ya ɗauko to Allah subhanahu wata'ala zai ya yake ta ula'ikal muqarrabun wa'annan su ne ainihin wanda suke makusata to anan Likita wa kuntum azwajan salasa wa kuntum fil qiyama ko kasance ran tashin alqiyama azwaja shine asnafan nan hobi salasa guda uku fa ashabul maymana akwai ma guda dama hum allazina yu'tawna kutubahum bi aymanihim sune wanda za a ba su su a daman su sai ce mubtada'un wannan sai kitabu mubtada ne khabaruhu sai take cewa ma ashabul maimana to shine khabar yace ta'zimul li sha'anihim bi dukhulihim aljanna wannan girmamawa ne ga matsayin su saboda za su shiga aljanna sai ce wa ashabul mash'ama ay shimal wato ma abota hagu bi an yu'ta kullum minhum kitabahu bi shimalihi sai da za a ba kowanne sun tafi su hannun hagu azallahu ajarana sai sai ma ashabul mash'ama su ne ma abota shi ko hannun hagu sai ce tahqirun li sha'anihim waɗannan a wulakanta su ne bi da kuli na saboda wuta da za su shiga kada ce wa sabiqun sabiqun marigaya su ne marigaya ila alkhairati wato wanda suke rigirgi a wajen alkhairi humul anbiya su ne annabawa sai ke cewa mubtada'un wannan mutada ne sai ke cewa as wannan ta'kidi ne yake ta'zimul li sha'anihim domin girmawa ne ga matsayin su sai sai wal khabaru خبر لو أن السابقون السابقون في mu المقربون وإن صنع لك المقصة lokaci ya mana halinsa za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai amin amin akwai wani bawan Allah da ya rubuto takarda ya roƙi cewa yana roƙon addu'ar ‘yan uwa sai ce kuma nan tambaya ta ita ce wai menene libasu shuhura a musulunci wasalamu alaikum hadisi ya zo ya zargi masu sanya libasu shuhura malamai sun ce libasu shuhura tufafi na nuna fice ba wai tufafi ne wanda sun danganta ga tsada ko arhaba ba shi ne ba mutum ya yi wata shiga wadda shi abin da yake so duk inda ya wuce sai an kalle shi ma'ana wata shiga ce ta saba ma al'adar yadda aka san mutanen wajen wata shiga ce ka zama wani in town kai kadai ko dai mutum ya zo yi wata zogare ya hula ya yi ta da baki da fari ko wani abu yadda dai da ya wuce a ce aiwa da ne ko kuma wani dinki ba a taɓa sanin mutane suna irin wannan dinkin ba ko kawai dinga yawo ma da takalmi ɗaya don libasa shahura ne ma'ana dai wata shiga wanda kake so ka jawo an kula mutane a ta kallon ka kai kadai aka sani da wannan to wannan shine libasu shahura? musulunci ainihin a mutu wannan ah, wannan sai yake cewa bayan ya yi addu'a sai ke cewa ina fatan samun amsar tambaya ta ce ni maharbi ne to amma an ka'ide mana abin da za mu ci wai kar mu ci abu hudu akuya hashiya guza akara wai idan muka ci ko mutum ya ci zai zama kuturu shin meye gaskiyar lamarin to a musulunci dai ba wannan hannun kuma yanzu sai aka hana ka cin naman akwai a yanzu ce naman akwai shi ne naman da ma'aiki alaihissalam ya fi so duk naman nan ma'aiki alaihissalam ya fi son naman akwai kuma bincike ya nuna shi ne nama mafi lafiya a cikin namun muka da ake ci Ka sai ka ce an hana maka hadda fakara ita ce mafi zakin tsuntsaye ita kuma a ah, wannan gaskiya da sake ka je ka ci kayan ka ba komai ka ci kayan ka kai bismillah ka ci kayan ka des ba abin da zai faru wato ka san bahaushe yana da wani canfi sai a zo a dake ka ana ka kuka wai in ka ce za ka zama kutu in jiwa ba wani duk wanda suka zama kutare wannan abin suka ci to ba gaskiya ba ne wannan bayan ya yi addu'a sai ce mazan tambaya ta nan ita ce shin wajen karanta bismillahir rahmanir rahim akwai wata ƙira'a ne wacce a wajen fadar ar-rahman sai a karanta rahmanu ma'ana ita nunin sai a yi mata bamma maimakon kasara tuni dai ban santa ba amma ban sani mara masallaci da yake na da bincike ne abin da sani bismillahir rahmanir rahim yawwa bismillahir rahmani ne abin da ni dai na sani amma in Allah sa an kuma da masallaci ka ko amala garin da insha Allah wannan yace malam zaka ga wasu idan ana sallah kamar idan za a yi ruku'u idan liman ya ce Allahu akbar sai ka ga wasu kawai ruku'un suke ba tare da sun ce komai ba ma'ana Allahu akbar haka zalika sujjada da sauransu malam menene matsayin hakan ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba domin barin sunna ne sunna ce ta maiki alayhi salam duk lokacin da zai duka zai faɗi kabbara haka nan a tashinsa wannan ce assalamu alaikum bayan ya yi addu'a sai ce ina so a kara mana bayani akan faɗin Allah maɗaukacin sarki la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna menene ma'anar wa matti'uhunna menene hukuncin yin dayin akan maza ita wannan ayar ta ambaci wasu ta kunshi wasu hukunce-hukunce guda biyu ba wai su kaɗai ba akwai abin da ake nufi da nikahun tafawin a ɗaura aure ba ambaci sadaki ba yanzu ya halatta a musulunci wane yana neman auren wanci an amince za a bashi barora ko budurwa to shi kenan ba ambaci sadaki ba amma ba a yi sharaɗin watsar da shi ba an yi da za a bayar amma ba ambata ba ɗaura aure a tafi to daga baya kuma kila bayan wasu watanni ko bayan ma an haihu sai a ce to yi nawa ya kamata a yi sadakin nan to shi ne malamai suka ce ma idan an sami saɓani sai a yi sadakin irin yan ajinta ko irin ƙawayenta ko masu matsayi irin nata to shi ne Allah ke ta la junaha alaikum in tsallaqtumun nisaa babu laifi gare ku idan kuka saki mata ma ta tamassuhunna wanda ya zama ba ku shafe su ba ma'ana yanzu an ɗaura aure da mutum ana gama shafa fatiha sai ta ya fasa ya sake ta babu laifi kuma da za ta samu wani mijin sai a ɗaura mata aure nan take ba maganin idda aw tafridu lahunna fariga, ko kuma ya zama kun sake su ba ku farlanta masu wani sadaki ba an daura auren ba an ambaci sadakin ba kuma sai ce kawai shi ya ma dai fasa shi kenan ya sake ta to Allah ya ce babu laifi idan kai wannan amma kuma wa matti ohun ku ziyar da su daɗi wannan ita mutu'a ba wai sai wanda suke da wannan sifar kaɗai ba wannan har wanda ba an zauna shi yasa ayar farko bil ma'ruf hakan al-musin hakan al-muttaqin haka faɗi musin da kuma muttaqin wasu malamai suka ce musinin shi wanda an zauna da macen wancan kuma muttaqin wanda ba a ma riga an abin nan ba dan a kashe maka na dadi dan ai mace za ta je na a ce an ɗaura aure ko ta ji ba ta ya fige ta to me ya faru haka za ta ji ba daɗi to amma idan yace ce to wance gaskiya wasu matsalolin dama ina neman admission ne ban samu ba amma yanzu na samu admission ne ta zan tafi karatu to shi yasa na fasa amma ga dubu ɗari biyar ki ɗan yi kwalliya kafin Allah ya kawo miki wani to kaga za ta ce a to ai ba ba ne shi ko kuma ka ce duk wannan akwatutuka da ka turo ai kwalliya da su kaga wannan ai za ta samu ɗan sassauci to a ta aure hatta wanda aka zauna da su Allah ya nuna a yi mutu a shi yasa manzo alaihi salam yake cewa idan kun kasance kuna nufin wato ainihin duniya da kawarta fata alaina umarti kunna usari kunna sara'an jamila wato na da ku daɗi ma'ana dai in mutum ya saki mace sunna ce wadda Allah ya sunnanta mana zai kaɗa islam ya sunnanta mana kada a rabu dutse a hannun riga adalin musu ikadaruhu al-muqtar kadaruhu in kai mai kuɗi ne kuka rabu da ita to kawo ma miliyan goma in kana da shi a ce to ga miliyan goma a je kafin Allah ya kawo miki miji sai da na san dan Abu Talib da ya saki matarsa kun san nawa ya bata dinari dubu talatin da biyar ya ce ga wanda ɗan yi kwalliya kafin Allah ya kawo mata miji nawa kake zaton wannan kuɗin dinari ɗaya yanzu ina zaton zai kai wajen dubu ɗari uku da hamsin zuwa hudu dinari ɗaya domin nawa ne rubu dinari a kalandance zai kai dubu ɗari ko ya haura rubu dinari zai kai dubu ɗari to ka in kaɓar shi a dubu ɗari ma za ka ce duk dinari ɗaya dubu ɗari hudu to sai ka ce dubu ɗari hudu so dubu talatin da biyar wane mutum ai wani ke nan dayan da ya ce hukuncin dayan to ni ban san wani dayan ake nufi ba mai furfura ya rina ko ko mai bakin gashi ya gyara kansa ya kyau in mai bakin gashi ne ya gyara kansa ya yi walƙiya ba konawa waye fi wannan babu komai ba mun faɗi tsoho ya yi bakin rini kuma sama irin wanda ba a ganin tsofa a jikinsa to wannan ne zai zama alwushu wannan sai takarda ta ƙarshe da zamu kanta a yau ya ce, shin menene hukuncin mai amfani da wayarsa ta han eh, wayarsa ta hanyar kunna sautin karatun alkur'ani yana ƙara wa kansa aya bayan aya a haka sai ya yi shafi guda kullum ba laifi ba ne ba ka saurari wani ƙwararre daga cikin malamai irin su tsare a wani basu da mai shawar da sauransu irin su zaifi mutum ya saurare su ya buɗe mushaf yana kalla ya zama ya kwaikwaya kuma ya kalli yadda suke karantawa ga shi na gani a rubuce ba laifi ne wannan to amma ko ka yi haka kuma ka je malami ya lakana ma domin shi alƙur'ani akwai abubuwan da zai a kunne ba za ka yi tantance su ba sai ka samu ƙwararre ya laƙana maka sannan ka sanya ake karantawa amma shi wancan hanya za ka ɗan rage maka ɓanna amma dai hakika ne sai ka je gun malami tambayarsa ta biyu ta ƙarshe ya ce na kasance ina barin gun aiki na taho wannan masallaci ne albarka domin sauraron tafsirin watan ramadan amma nakan ce a kira ne in dai wata matsala ta taso shin malam hakan daidai ne ko ina da laifi a wajen Allah na biyu ba daidai ba ne don kana so ka zo tafsiri ka baro kujerar da ake biyan ka albashi a kanta in kana so ka dinga yankewa ka zo ka rubuta masu cewa to kana neman izini ka taho tafsiri amma ka bar wakili idan wasu zo za a yi maka waya idan su wanda suka ɗauke ka aiki suka ce ba matsala tun da ka bar wakili ka je ka saurara in wani abu ya taso za a kira ka shi ke ɗan ba ka da laifi amma in dai ba su lamunce maka ba bai halatta ba tun da yanzu alhamdulillah mun ci gaba akwai facebook da sauransu yanzu wani yana wuri mai nisa yana gani kamar wani ake tare da shi so duk wuri da aka baka amana lalle a yi kafa kafa abu ne nauyi a wajen Allah subhanahu Ta'ala. Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna